Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin wannan channel tamu mai suna dandalin Hausa Novels. Inda muke karanto muku littafin mai suna Ni da ke na marubuciya Amna El Yakub wanda ni maman Hanif nake karanto muku. Kar da ya manta danna mana subscribe tare da kararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Yana zuwa gida Ummi ta ganshi fuska a tamke, da alama a kusa yake. Ti take sha yayin da take aiki a kwamfuta yana zuwa ya faɗa kan kujera tare da ɗora kansa a kan cinyarta. Fuska ta babu alamun fara'a ta ce ina cinyar ta ka matar. Kallon ta ya yanzu Ummi laifi ne don na dan kwanta? Babba ma kuwa ka koma wajen matarka in kuma ciki kake son komawa to. A hankali ya tashi ya fara leke-leke ko zai gana Nawal. Ta kalle shi sarai ta san ita yake nema sai ta ce masa ya Nawal ɗin take. Cikin ransa ya ce to fa kenan ta zo nan ba? Sumar kansa ya shafa ya ce tana nan lafiya ummi. Kamar an kare shi ya tashi ya ce ummi bari je masallaci sai da safe. Ta ce to shi kenan ka gaishe ta sai da safen ku. Yana fita ya tsaya a harabar gidan. To ina yarinyar nan ta tafi? Karfa ce a can gida ta tafi. To amma ta yaya za ta yi gangancin hawa motar haya bayan da auren sa a kanta? Direct masallaci ya je ya yi sallar isha'i bayan an yi darbe tashi ba sai da ya bari kowa ya fice daga masallacin. Sannan ya karasa wajen limamin suka gaisa. Liman ya ce Muhammadu mun gode sosai da kokari. Ana yawan aiko mana da sadaka mun gode Allah ya kara jin kan mahaifa. Cikin yanayi na damuwa ya ce amin malam. Dama akwai abin da yake tafa da ni. Liman ya ce to ina jin ka Muhammadu. Wato malam wasu ‘yan watanni da suka wuce na je ta'aziyya Kano sai na haɗu da wata yarinya. Tun daga lokacin nake mafarkinta kuma Allah da ikonsa ban ga fuskar ita wannan yarinya ba. Sai dai wani sashi na na fuskarta na ji wasu yara daga bayanta suna kiranta da febi. Wallahi malam ina cikin halin damuwa ina buƙatar kyakkyawar shawara saboda yarinyar tana yawan zuwan min a cikin mafarki. Kwatsar rana ɗaya sai mahaifiyata ta haɗa ni aure da wata. Ba na son ta ita ma yarinyar ba ta so na. To tun da aka yi auren Allah ya saka min kishinta a cikin raina. Ina matuƙar kishinta ban san dalili ba. Yanzu haka ma dai maganar da nake ma mun samu saɓani da ita. Na ce ta je gida sai na neme ta. Neman ya ce layi. Muhammadu akwai matsaloli wanda dole kai ne za ka gyara su da kanka. Na farko Muhammadu ba a taɓa samun kishi sai da soyayya. Allah ya saka maka ƙaunar matarka a cikin ranka ba tare da ka shirya ba. Kana son ta ya kamata ka ja ta a jikinka ka koya mata yadda ita ma za ta so ka. Idan ka kwantar da hankalinka za ka rungumi abin da mahaifiyarka ta yi maka zaɓi da shi. Sai ka ga ta sanadin haka Allah ya bayyana ma ita waccan yarinyar da kake mafarki. Sannan kai namiji ne kana da damar da za ka iya auren mace huɗu. bare guda biyu saboda haka ka tsananta bincike a kan yarinyar har ka same ta ka haɗa su su biyu za ka fi samun nutsuwa a cikin zuciyarka kuma mu ma a za mu dage da yi ma wasu 'yan addu'o'in. Ya ce wato malam ba auren ne matsala ba matsalar shi ne adalci ba zan iya musu adalci ba ni kaina na san cewa ba zan iya ba idan na ce zan yi to hakika na yaudari kaina. Murmushi liman ya ce ka damu wannan duk wani abu ne da yake hannun Allah In sha Allah ubangiji na sane da kai idan ka addu'a zai duba lamarin shiru ya yi jikin shi ya matukar sanyi ya ce to malam na gode liman ya ce babu komai muhammad ai zan iya yi ma komai karka damu daga nan ya fito daga masallacin jikin shi a matukar sanyaye Darat gidansa ya wuce a fado ya zauna ya dafe kanshi da hannu bibbiyu tare da limshe ido a fili ya furta ta yaya ina ma hakan za ta faru da ni. To ni yanzu me zan ce da Baby idan na ganta? Ta yaya zan so wannan yarinyar bayan na riga da na mallaka bebi Baby zuciyata? Filin da ke gefensa na kujera ya ɗauka ya jifa da shi da ƙarfi. Ya daga murya yana cewa bebi gaskiya dole na nema kaina mafita. Wayarsa da ɗauka ya kira Yasir. Hello Yas, na mi MK ya hutu. Ya ce to alhamdulillah za a ce. Yasir ya ce aikin da ka turo ni fa ya daɗe da ƙarewa dama yana so ka sa lokaci na zuwa akwai maganganun da nake so mu tattauna a kai. Ya ce ok babu damuwa wata kafin na ina so ka bincika min wata yarinya a gaba da layin ku take. Yasir ya ce yarinya kuma MK yaushe kai aure sannan cikin sauri ya ce ya dakata don Allah sannan ya ci gaba da cewa sunanta Baby. Yarinya ce karama tana saka wannan bakin abun a fuskarta. Ina so ka tattaro min bayanan ta cikin sati ɗaya. Yana gama magana ya kashe waya sannan ya fara tunanin ina ita kuma wannan yarinyar ta yi. Ya ci gaba da tunanin to yanzu idan ba ta je gidan ummi ba gidan uwarwa ta tafi. To ko da yake ni dai ban sai na tafi wato ko gidansu ta tafi da gaske. Ga ta yarinya ce shi yaro baya baya ya ƙarya, tsaf za ta ce ta zayyane wa iyayenta komai ta ce shi ya ce sai ya neme ta, su kuma su zagi Ummi su ce tun aure bai je ina ba an samu matsala. To yaya zai yi tunda liman ya ce ya kamu da son matarsa? Dole hakuri zai yi rungumi kaddara in ya so sai ya haɗa ta da bebin. Amma ba haka ya so ba domin kuwa shi bai tsara kansa zama da mata biyu ba. Sam ya tashi ya daki ya kwanta yana tunanin yadda zai shawo kan lamarin zuwa gobe. Washe gari da safe Sam ya shirya cikin gananin kaya riga girin wadda ta kama shi sai ya ɗora milik ɗin suit a sama sai kuma wando jeans. Kai tsaye gidan Ummi ya nufa a lokacin tana zaune a falo tana breakfast ita kaɗai. Kusa da ita ya je ya zauna jikinsa yana gugar nata. Ya ce Ummi ina kwana. A hankali ta ajiye kwaf ɗin da ke hannunta ta shafa kansa ta ce Lafiya ƙalau baffana, ina matar taka? Gabansa ne ya faɗi kansa ya sara da gaske dai ba ta nan ɗin kenan. Hannunsa ya sa ya dafe kansa ya ce ummi yarinyar nan bata zo nan gidan ba kenan. ta kamar bata san koyo ba ta ce ce maka dai ta zo ne? No bata faɗa mun ba. Ummi yarinyar ce ba ta jin magana wallahi laifi ta yi min shine na ce ta tafi gida sai na neme ta. Ummi ta ce ikon Allah To kaga kenan kai da kanka ka ba kanka amsa tunda cewa kai ta tafi gida. Maybe ta tafi gidan ne. Cikin shagwaba ya ce to Ummi me yasa ba za ta zo nan ba sai ta kama hanya ta je ta shiga wata motar haya tana haɗa jikinta da na wasu. Ikon Allah Baffa nan fa ba gidansu ba ne. Ta yaya miji zai sallami yarinya ita kuma ta kama hanya ta tafi gidansu? To Ummi ba ‘yarki ce ba za ta iya zuwa nan mana. Ummi ta ce to bata zo ba. Da menene ya haɗa ku har abin ya kai haka? Mummy yarinyar nan ta kama kayana ta kone su duka. Ba ta san kuɗin da na kashe akan kayan ba ta kama ta babbanka musu wuta. Sannan na yi mata magana wai yarinyar nan za ta kalli tsabar idona ta ce da ni babba. To menene a ciki nan ta kona kayan? Ka faɗa min so nawa ina karɓe irin wannan kayan a wajenka amma ka ba da odar a kawo maka wasu. Ka ga yanzu ma kana da right ɗin da za ka sake siyo wasu Maybe tunaninta ba zai iya ɗaukar ganin mijinta kullum yana yawo ana kalle mata jikinsa ba shi ya sa ta ƙona. Sannan yarinyar nan tun da aka yi aure baka zaunar da ita ka faɗa mata cewa ba ka son a kira ka da babba ba. Kamata ya yi tun farko ka faɗa mata cewa ni suna na Muhammad. Ummi ta tana kira na da babba amma gayu ya sa na mai da suna na zuwa MK. Saboda haka ka gani a nan ban ga laifin yarinya ba. dan ta ce maka babba ko da cewa ta yi mai sunan baban ummi ai ba zan ga laifinta ba babba ka kiyaye kanka da rayuwar nan a da dai na san ka da tausayi amma zuwa yanzu na san cewa ɗana ya sauya ya koma mara tausayi babba ina sanar da cewa babu abin da ya shiga tsakaninka da yarinyar nan idan kai ba ka da lafiya a yi ta yarinyar lafiyar ta shiru ya yi kamar ruwa ya shanye shi kuna zaune gida ɗaya ba za ka sauke wa yarinya haƙƙinta ba to yanzu ai shi kenan komai ya zo ƙarshe tun da ka sallame ta zuwa gida ka ga ai sai ta je ta yi aurenta na jin daɗi ta auri wanda take so tunda ba ta da iddar kowa a kanta a hankali ya ce ummi ki yi haƙuri ni ma ba yin kaina ba ne amma in sha Allahu zan gyara za a ba ta haƙƙinta ta ce zancen yaushe kuma ai magana ta ƙare Ki yi haƙuri ummi yanzu ni zan je Saudi akwai binciken da na sa Yasir ya yi min. Ina so na yi addu'a akan Allah ya sa a dace. Ita kuma na san za ta dawo ai. Ummi ta kalle shi ga lala sannan ta ce, Shi aikin har ya kai ka tsaya ka nemi matar ka muhimmanci? Ummi na ce miki zan dawo ai. Ta ce to shikenan tunda ba ta da zuciya Allah ya dawo ita lafiya. Shi ma babu kunya ya ce amin. Sannan ya ja abincin da ke yi. da take ci gabansa shi ma ya ci kaɗan. Ya miƙe ya ce, Ummi ni zan tafi sai zuwa jibi zan dawo in sha Allah. Ummi tana ta kallon wannan ƙarfin hali irin na babba. Ta ce, Babba, ina za ka je ni haka? Ya juyo ya ce, Ummi na ce miki Saudiya za ni. Addu'a ce za ta kai ni in ya so sai na yi ɗawafi. Ta ce, To Allah ya taimaka. Shi ma ya ce amin sannan ya fice daga gida Washe gari bayan ta tabbatar Baffa ya tafi baya garin, Ta tura Sabira ita da direba suka je gidan suka ɗauko nawa da wasu daga cikin kayanta da wayarta. Ummi ta karɓi wayar ta kashe ta sannan ta kai wa nawar kayanta ɗaki. Jikinta har ya ƙara kyau saboda abin da take yi shi take so. Kullum tana ɗaki fatar ta har wani sheƙi take. Wani lokacin ne dai take taya Ummi cike wasu takardu da taimakon Ummi. Haka abubuwa ‘yan ƙanana sai ta dinga koya mata tana rage mata su. Bayan ta ba ta kayanta da ta sa Sabira ta gyara mata wani ɗaki kusa da ita, ta ce ta koma can da zama idan ta kama dole ummin za ta shigo da kanta. Sannan ta bata ta wayarta ta ce ga tana amma kada ta kunna ta, domin kuwa ta hanyar wayar kaɗai ma Baffa zai iya bibiya ya san inda take. A ɓangaren Baffa kuwa tun da ya je Saudiya kullum yana masallaci yana da addu'a. Allah ya sa aikin da ya ba Yasir a dace. Allah ya bayyana mishi bebi. cikin gaggawarsa idan kuma Allah ya sa ta yi aure ko kuma an rasa ta to Allah ya cire masa santa daga zuciyarsa ya saka masa son matar shi sosai domin samun kwanciyar hankalinsu sosai ya tsaya ya da sannan ya fara harama dawowa gida Ummi ko Sabira ta aika wajen wata aminiyarta da take odar kaya kayan mata daga suna aka haɗo mata magunguna masu inganci da kyau Babu kunya take zaunar da Nawal a ɗaki ta nuna mata yadda za ta yi amfani da su. Idan kuma na sha ne da kanta take haɗa mata ta bata da sha. Tunda Nawal na jin nauyi Wannan lokaci da ta ware take koya mata kissa iri-iri da kalamai masu daɗi, tunda da jan hankalin Baffa. Lokaci kaɗan kuwa ta ƙara sauya abubuwa suka ƙara yawa. Baccin da take sha idan Ummi bata nan tana wajen aiki babu ruwanta da gyaran gida. Karfe bakwai Sabira tana yin komai ta sai dai ta baccinta. Washe gari ya dawo kai tsaye gidansa ya sauka amma abin da ya bashi mamaki shine bai gana wal ta dawo ba. Babu abin da ya ɗauka a gidan kai tsaye ya wuce gidan Ummi. Ummi tana ganin shi ta ce oyoyo da mutanen Saudiya ashe ka dawo. Zama ya a gefen ta ya ce Ummi na dawo yanzu. Ta ce to mutanen Saudiya maraba. Ya na ganka haka ina tsarabar mu. Cikin ransa ya ce ita ummi babu ruwan ta da tambaya. Ya matata tsaraba ma take tambaya. A fili ya ce ummi wata tsaraba ni da na je addu'a. Ta ce ai ji nake katuwa min da zamzam. In sha in yi alwala in yi sallah akan Allah ya bayyana min ‘yata Nawal. Cikin sauri ya kalle ta ya ce ummi wai kina nufin bata dawo ba? Bata dawo ba babba sannan na kira wayarta a kashe bi lokacin da ka kore ta da wayarta ta tafi. Ni tsoro na ma kada iyayenta zo su ci min mutunci. Kansa ya dafe da hannu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummi yanzu yaya za a yi? Abin da za a yi shine ka shirya ka je ka ba iyayenta hakuri, ka dawo da ita gida don ni kan ba zan yi tunkarar su da wannan maganar ba. Ai da kunya. Ya ce to Ummi ni da ni da a wani garin take ne taka maimaiwa Ummi ta ce la haula wala quwwata yanzu babba dama tun da aka yi auren nan baka shirya muku tafiya kun je gidan iyayen yarinyar nan ba su kansa ya shafa ya shiru ta ci gaba da cewa amma kuwa babba wannan abun kunya da yawa yake to idan ka je gidan me zaka ce musu shiru yayi da ke da ce ummi ba daɗi tona tona kawai a yi shiru ta ce babba ai dole a tona ka zauna da mace baka san ina ne garinsu ba ya ce ki yi hakuri ki faɗa min sai na je na ba su haƙuri ta dawo ɗakinta To Baffa tun da ka dage 'yar Kano ce, zan tura mu adres ɗin gidansu sai ka shirya ka je. Sai da ta faɗa haka ya tuna da maganar nawa da take ce mishi yayin ta da ya tambaye su gidansu ta ce yana Kano. To ummi na gode zan shirya gobe da safe na je saboda yanzu na gaji. Ta ce kai kaɗai za je ne ko tare da bodyguard ɗinka za ka je. Ni kaɗai zan ji zan bi jirgi ne insha Allahu.